Tambaya ta takwas, ka ƙarasa hadisin na rantse da wanda raina yake a hannunsa, sannan ka ambaci fa'idojinsa. Amsa, daga Abu Sa'id, Allah ya yarda da shi, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Na rantse da wanda raina yake a hannunsa, lallai cewa ita ta yi daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani Bukhari ne ya ruwaito shi. Daga cikin fa'idojin hadisin, na ɗaya, farar suratul Ikhlas, na biyu, cewar ita ta yi daidai da ɗaya bisa ukun Alƙur'ani.